الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق waɗanda suka amsa kiran Allah su ne waɗanda suke cika abin da suka yi wa Allah alkawari a kai, ko suka yi alkawari da bayi a kai, kuma ba sa karya alkawurransu da suka ƙulla da Allah ko da wani Allah.